وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم إشرين دشدكو قوتا نقوم وتنشول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديا da ɗari أربعين da Allah ta tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarki sunayensa a rodatul okala mun dawo shafi kowa da nashi Ya kadiji dai muna ga alama ma'anar mai yake da suna babi zai ga malaya matashiya zikirul hatsi ala diyafati wa it'ami ta'ami wato An batun jan hankalin al'umman annabi kan liyafa saukar da baki saukar da baki an gama ba inda muka kwana ba mun kwana nan ko ba ka nan yawwa ya yi tsawiya ina jan sakkwato ko kano bakar mamadu ina sakkwato ko jan hankali kan saukan da baki da ce da su abinci wato zai aka yi maganin ra'ayin bahaushe ya ba ka wurin kwana ma ban da saukar da bakin ko kuma ra'ayin tunanin yan jihar a ka wurin kwana amma ba za ka ga inda suke cin abinci ba sai dai kowa ka ga shi tsaf kamar mala'ika mala'ika baya ce to nan ana son saukar da baki banda nan da kuma ciyar da su abinci ta inda idan aka ce ziyafa yi kama biya bukata to amma dai gashi nan zahiri قال المؤلف رحمه الله حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البلخي ببغداد قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر duk ɗaukacin wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe falle ya kurin baifahu to ya karrama bakonsa idan Allah ya kama masa bako ba sai dan uwan shi na jini ba matafiyi ne to ya karrama shi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wanda imani da Allah da ranar ƙarshe to kada ya cutar da makocinsa mahallu shahidi wancan ya kama da wasiya hudu ne kwata uku eh, menene ikramul jari ne na manta daga eh fa'atin ila jarika atin ila jarika kun mu'mina ka kyautata wa makwacinka ka zama momini ya dinga zuba bayani a kai ya dinga tattaro lodi a kai hmm? ban ji ba ta uku ce ta uku ce to saboda kanan kaga wannan liyafa kenan amma wannan na uku wannan wanda ya faɗo na biyu wannan zai ji a haɗa wani littafi a shari'in ba tun da menene man kana yu'minu billahi wal yau yawmil akhir fala obin jarahu annabi mai dunkulallon maganganu kaga jawo makishiya ba ta cutar da makishiyarta Allah ya kawo masa wurin gwada imani ba da kormoto ne sai a ce to ai ma nan ta ma'aifa ta ta samu kishiya don ka wuta gwada imaninta jaru baita baita hmm, ba ya karrama to ai ba ma haka ba kai ma gana da makwacce tana tun da sahibu bil jambi da mata na ciki Allah da ya kaddaro sai ka ɗauko ta sai ka ɗauki ta sai ka ajiye ta kwar da kai ita ta karrama ka kai ka karrama ta mutum ba zai cutar da ita ba ita ma ba ta cutar da shi na lamun shiga inda tun da kaga ka dobe a eh, wancan hadisi musa wancan juma sun suna ne shi zan manta da ba kuna manta ne ba amma dai ya faɗo min cewar in makoci ya rufe kofa saboda makoci wannan bai da imani har za ka fita rumfa ka kulle rumfa ka saboda makocin ka to makocin ka bai da imani to yau kana kulle ɗaki saboda masakka kana kulle ɗaki saboda ‘ya'yanka wake magana ɗalibai wake magana makwata hmm? kaga kenan gidanka gidajen mutu idan na ce ka ba da kai nake ba ba da kai nake ba ina magana da mu ne yau so mu kuma muna son mu yi wa azizai yawan gidajen mu duk kayan ka sai ka kulle in baka kulle ba babu amana ciki to kako ina muka ga imani kana zaune cikin marasa imani kana rayuwa a marasa imani yau za ka mutu cikin marasa imani ne su za su binne ka sai dai kawai inda lamarin Allah yake daban in kana son tsila za ka tsila? inna allaha la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila qulubikum zukata Allah ke kallo muna zaune a cikin masallacin nan zai yi ga wani shi sata ya zo mashin nawa aka ɗauka a lokacin goron sallar tun da gashi an zo ana karatu an shagala karatu na ratsa bayan Allah sai kuma yana nuna idan karatu ya ratsa mutane shi kawai ya dauka musu abin hawa idan hansar ba za ta dauku ba idan ba za a zare maka ido gaba da hansar din ba ciro wuka to shi kenan bari in karatu ya ratsa ka da dauke mata kalli ga ana tsaunar kiyan marfa imani ka fa makulli saboda matarka ka fa makulli saboda ƴaƴanka yana duk wanda aka sa masa makulli an sa wannan makulli saboda kaza ah. ta kai yanzu ce in na fitar da na sai na sa makulli in ka buɗe motar ka nan da nan za ka ci ka zo kai sallah sai ka sa makulli ka gaba sallacin da ka zo mutane da ba su zai yi bane tun da za ka samu kulli ba da ma ce ka fito daga mota daga harabban ka wuce keke wannan ya da sarkar sarkar ma ana ɗaukewa na sani amma dai ba gaje farawa ne ba zai iya kwance ma farka ya ɗauke sai gogaggi mariri ifiritu mina tsoron farawo ne ya kai martaban ifiriti za ka ba kulle bai tare Wani, in ko wannan abu shi zai ci gaba da tafiya in ma dai alkiyama ta zo wa in ma dai za a yi girgiza don waɗannan mutane ba su dace su ci gaba da rayuwa ba za a yi girgizar ƙasa Allah ya halaka mu ya kawo bayan Allah su taso su murkushe sauran دا چې ګوې د سړا راي ور کونه ته هغه با ما هغه ان څه چې موږ هغه نه او من بالله واليوم الاخر فرای او جارا قال ابو حاتم رحمه الله اني لا استحب للعاقل مداومه على اطعام الطعام ne ina jan hankali mai hankali dawwama kan ciyar da abinci ciyar da abinci fa naka za ka ciyar ba za ka ciyar da nan gida ba in za ki ciyar da abinci mace ne to an zuba miki na ki ɗauka ki bayar kai yaro za ka sayar za ka ciyar da abinci aka baka nan ka ɗauke da ciyar mai gida an zuba maka na ka zai ka ɗauki naka ka fita na yau hakkinka na, aka ɗiba aka zuba maka kai ya subhanallah hatta ƙarin tattalin arzikin ka bayan da muke rayuwa muna bukatan mu gyara kuma za mu gyara kayan mu wannan gaba ne mafi fana kan manya iya kace kace to ban da banda mataimaki in na tsara a rufa duk abin da na faɗi a gida na aka fi kuma ka tsinci kanka mun tsinci kawunan mu wanda in aka zuba abinci kowa ga haƙƙinsa kai ga hankinka kai ga hankinka amma ni haƙƙina na ɗauko shi na neman wanda zan ba ba zan iya ba ku ba amma wane wane zauna mu ci abin da ya samu mun gama ci da muka sha ruwa mu ruwa ko ba mu koshi ba ban ce zan kwada mu ba na wani da aka bani a gidana na wani hakki na na dako na bayar amma ba za a ɗauki abincin mai gida a cikin da shi ba ce sun da ai ita amurta ta'am karatun da aka yi a masallaci ba ka ji shi ba to ita amurta zai yi kun itifal wancan duk inda zane abin nan ya ga abincin mu ke ciyar shi kenan wannan ya yi ne a zilmiya tun da ana neman halar ne don kada yawa karatun shige eh, a yi masa kuɗe a je maimakon a samu lada a samu zanubi sun da ba za a samu ga illa da ɗibin nafsi mai gida bai yi ɗibin nafsi ba amma akwai masu gidaje je dafa kawai da abin da ya samu abin na kaga muna da baki da yawa duk wa'ina baki zuba musu ga wani yara mace shi masa masa ga wani mai shi wace shi ma dinga sa masa ba komai dinga sa masa to fa sai ka kara abin da ce ba komai an kara nawa za a kara a kara kaza to yanzu an kara kaza tun da yanzu da muna mu biyar gida mun zama mu shida a dinga sa mutum shida tsarin yanzu zan diga ba da tsarin mutum shida in ya karu ka sake karawa in kai bene ne ka wannan ka fuskanci gaba ce to yau a kara na jiya kun san bara isa ba tun da an yi shi cap da cap to sai a kara sanwa sau da ana da baki gobe za a koma asali Allah sai ka ce yanzu akwai mai iya aiki da wannan to ai ƙarshen ka annan nan suna aiki da shi ƙarshe annan nan da aka kira su aka nuna musu ga tsari ga menene wannan fafashe suna aiki da shi duk fafahar mu aka ɗiba ka koya masu da shi sun kai wata martaba muku mun gama yan kallo iyaka mu ne asalin tsarin wani ma bai san muna da shi ba kawai abin da ya ɗauka wa'incan suke da fasaha mu dole ne har ta kai mutane na cewa ƙur'ani za ka zauna ka karanta ƙur'ani shi to rayuwar duniya an ce musu babu rayuwar duniya ƙur'ani bayan rayuwar duniya daga ƙur'ani suka same ta sauran hatan wannan ka bi magana ba riga ta za ka kalla ba zai kai ina na san haka ni zan kawai irin wannan ce kakkada mu magana da ke da kyau ka bita ta ɗauko tarihin duniya saboda haka nan wannan shayar da abinci abu ne mai mahimmancin gaske walmuwazabata ala ikira izaifi da lizimtan saukar da baƙo yayo ka ga misali a canan masallaci a ce ga wannan yana fama ta yi shi da kasa kai idan ka za ka je na ce na zo karatu na ce to gaskiya ka zan ba masauki ka za ka nemi masauki a wurinka amma mu je ba ka wurin kwana zan ba ka wurin kwana akalla kwana ɗaya awa ashirin da hudu mu je in ka daga nan ka nemi inda za ka zauna koli ka bayan tambayoyin da kai masa daga ina da kaza kai na baka ma, kai zauna ka kwana kwana uku amma nan da kwana uku ka samu inda zaka koma kai kuma a matsayin ka na ɗan da aka baka kwana uku kila kwana biyu ma ka samu wurinka kuma za ka ce to mai gida a tsaya ne neman da Allah yadda ka Allah ya ma arziki kana kai abu na to ka fake daɗa taimaka mini ni ba ne shi ai wajibi ne taimake ka na sama maka inda za ka biya haya da kudin ka. wanda almafarodu ka nemi hotel ake ce masa ko gidajen kwana da aka yi na kwana ɗaya na kwana biyu mai arha ka je ka kwana ka biya su amma dai akalla kai ba ne ni ba ne daga ina daga jiha kaza na kike ba ne zo mu je ka kwana gobe da safe ka je zan inda za ka je to wannan saukar da zaƙo ina da irin wani lada ina da irin wani karanci don ko da misali mutum ya zo ya ganka kana wannan ike wa kai ba kwana ke ba kwanta zama je gida na ka kwana zuwa da safe ka je ka kwana zuwa gari ya waye ka tashi ka kama hanya ran nan sai ga ka a garinsu kana da baraka ba kuma ji ne ba eh ai karshen da gudu da zai kamala malam kila ya rike sunan ka wane wane da murmushi kaman kuna uwa da wace kai ni ba ban fanka ba wai to ai na maka fa ba ne kai hakuri na je na kwana a gidan ka kamanta kai min kaza a a tsaya nan tsaya nan tsaya zo mu je gidan buka ka kwana ko ba za ka kwana ba zo mu je ka ga mu wannan ba a tiri ba ba eh? Eh? tun a duniya an samu da tun a duniya musulunci ne haɗa wannan amma mutum a ce maka ko a duniyancin ka ga mutum yana zagayawa yana kallon ka sannu allaji na wani lafiya kalau daga na ya amsa ciki ciki habaran nan ka gan shi a garin ku ina wala gigi Allah ya baka ce wancan mugu ne kuma an ka faɗi ka faɗi daidai ka dubi annabi musa ba haka ce ce yau ce za mu yi alheri ga matsiyatan mutane da suka na mana masauki duk inda suka je suna neman wurin kwana suka tawo oh. zan sai ce mu tada ginin nan ita ya za mu tada gini wa nan matsayata muna yawo a gari sun san mu baƙi ne sun ƙi ba mu abinci sun ƙi ba mu wurin kwana ke manta ba na sai kaka tambayi da ba ke ta shi nan kaya kuri haka ta shi ta da gini to ka ganin a kira wa'inda suka ƙi saukar da bako ba siyasa, marafa mutunci anguwar marafa mutunci wanda ba sa zan baki in ɓarago ne a tara asara za a yi masa daga inda mutum ya sata sai a tona shi kowa ya gan shi ga shi nan yanzu ga zamanin tun da irin zamanin cin mutum nan na zamani shi nan sai ga hoton sa intanet wannan bawan Allah saboda sanarwa da kuke ganin hoton sa ya zo kinkinau ne ya sauka gidan Allah jibani ne ya ba shi masauki ya naɗe kafin ɗin da kujerun da kayan shi ya ɗauke gashi Allah ya tauna masa a sai a yi hasara da shi in kuɗi ake biya a biya ban baltana ita zama ba biyan kuɗi kaga daga inda hotunan wannan suka fara yawo ina zaton kila za abun zai yi sauki ba wai in ka ga mugu shi ga nan kace to kowa ma mugu ne oh na ɗaya dai ko da kwai da dutse haka ba kuma an tashi gini a irin wani gini da bai da alaƙa da gida dole ya usulubi alheri kan na zaki wani yaro ana masallaci har da dole haka kafa shi har da wani littafi aka dinga masa tsiya na ce masa dole sai ya haddace daga ajiyarsa sunan sai zama aka sa masa sunan hadda dole to mu ma saukar da baki dole to tun da yake dole ne sai mu yi wani usulubin ta inda ba za su dawo mana gida ba kafin ya yi kurin kurin yi ta abin da zai an gama wani ne kuma kwana ɗaya na baka 24 mu'amalar ka ce zai sa in ƙara maka kwana uku daga kwana uku ka tafi Ka kaga dama ko kwana kayan ka baka ciro su a jaka ba mu bar wannan magana amma dai muna cikin ta saukar da baki wato hali ne daga cikin halayen musulunci da zai sa a duniya mu so junanmu ko da misali mutane ne ya zo ko hausa bai ji ga ganin ka saukar da shi zai tafi zai labar da labari ko yaron sa bane dogal-dogal muke a tsakanin ka ɗauko shawara ka kawo masa ka ɗauko menene ka kawo masa ko bai san tuwo ba ina muka faya eh, eh alita mu tsamu ko ah, a ikir wa muwasa ba su ala ikira idai ku. وللآكل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على إقراء الضيف لزمتا فوق الدمج نعم ها؟ إيه ita ma kanta ai kuma ya saba shari'a tun da an ce mutum mace bai halatta tafiya kada yar bidi'a ce kuma ya nuna kila ba musulma ce ba ko in kace musulma ce ta yi imani da Allah ta yi imani da manzo Allah ta tafi da ta kwana a wani wuri ba harami inda harami ka saukar da ita amma in ba ta da muharrami sai sarki tunda duk matar da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ta tafiyan da za ta kai dare da wani ko tafiyan ta kwana a wani wuri ba tare da muharrami ba daga inda a kafar hausa ba yaji kai ba sai dai yaji wacce ta yaji kwayar iska ce ko yadda ta yi tawaye ta gudu ta bar babanta kaga wani yar iska ce ya za ka sauka da yar iska ƙarƙashin shari'a musulunci za ka duba wannan in ta zo ba mai karɓar ta sai sarki tun da babban mahaukaci aka ce sai sarki ko babban turu ne hmm? yawwa ƙaton mahaukaci sai sarki wannan mahaukaci ne da kawai sarki eh? a riko mahaukaci ko na rigewa gaggarare ne wancan a <laughs> wasan katabla sosai kuma ko iya riƙo shi amma gagarare mai ciro da duka eh? wannan iyayen ma ya gagare su wannan sai sarki li'anna ita amma ta'am saboda dai ciyar da abincin nan da ake ta magana ake ta batu min ashrafi arkanin naga na daga cikin mafi darajar rukunan kyauta mutumin da bai iya ɗaukan tuwon da ike ci ya ba wani shi zai ma kyauta sai kama da wahalar tuwon matacce ne yi an riga an tuka dole ko ka ci ko ka eh, bayan ko irbe ka za ce an yanka ko dai ka ci ko ta rube ko ka bayan ko ta rube hmm? eh ai shi ne muka ce ba mun yi magana shi ba ko ɗaki za ka yi yanzu ya kamata kana da ɗakin da bai zuwa gida saboda cikin wa'innan 'yan dambar za ka zama akwai walin Allah to sannan kuma idan aka kama wannan ba ne ainihin ka saukar da shi a ɗaki can sai ga shi a cikin ɗaki an kama shi wani ɗaki a kaga wannan ba doka kada ka bari a rufe shi da duka da gatari da gora da gariwo a'a ya maka da kai na ayi haƙuri ayi haƙuri cewa ya ku ɗauko wayan nan ko kuma irin kaga yanzu wannan magana ba ana magana direct tana tafiya ba cikin duniya shi kenan to kai mai isa za ka yi kace yaya aka yi ce layi ba kone ni kuma aka baka masauki kuma ina aka sa da kan a cikin daki to wannan ɗaki da ka shiga ana nono ɗakin ɗakin da ka shiga kana da makullin da ba na wuri ka buɗe na tadda shi a buɗe ne ko kuma na ɓalla ƙofan ne to kuma yaya aka yi kaza a samu dai tambayi ana ta yi masa duniya tana ne sai to shi kenan jama'a kun ga shi bawon Allah sunan shi ya ce kamar yadda yake a audu duna to kun gan shi nan irin halin da ya mun saukar da shi mun yi masa haka ne ba don tozar shi ba don al'umma su san ire sa. nan kinkinau kenan layi kaza ga gida nan nan ba kaza kuma dole ya buɗe sa a ganshi sosai to yanzu me za ka sai ainihin kayi nadama ce kayi nadama kana nufin yanzu ba za ka ƙara ba ce ba zan ƙato Allah shirye ka zo ka wuce to in Allah da inda aka yi wa goma haka sai yanki ya yi a goma kuma da ikirafi gobe bai hana wani ya zo ko tuna wace kada a yi masa guri nan fa wani zo maka aje shi mai yi mana safa ita ko kai ba ɓarawo ne ba kaga an ba wa Allah na yanci mutuncin ba ni yanzu gaban ne yanzu sai da zai a ah, akwai wanda ya fi ka tsufa ya zo ya mana irin wannan abun din sai to amma dai da ni ma sai ku dan gwada ni dole wannan don an ce yau an zama barai bai hana mu ci gaba da aiki alkhairi don kasuwa an yi sata a kasuwa an kama kayan sata a kasuwa ina ga bai hana zuwa kasuwa ko hmm? to yana hanya don an bi hanya an yi fashi a hanya an kaskace mutane wani na da kake da rarayi kaddara sai eh tattara sai in kwana ya kare a nan maza su zo su same wa mu yi du'a in mu ta fito haka nan aikin alheri ma ba zai yi ba alheri alheri saboda akwai ya cikin mu ba za mu yi ba ke dai za mu kama yadda ba za a cutar da ba idan taimako yake nema kenan ba daya taimako na ke nema za ni dan dume dan dume ka taho da ni dan uwan mu ka sha wahala yanzu babu yadda za ka ce babu yadda zan ce to ba komai zauna ka kwana gari na wayewa wane ɗauke shi zuwa tashar kai shugaban union ba kyauta muke so kai wani ake ba ga ɗan uwanmu matsala ta fane shi za shi tsandu fata masifa ce to nawa ne kuɗinsa dubu biyar ga so ga dubu goma ga wata dubu biyar ka ba direban da zai ɗauke shi in sun sauka ɗan duniya ba shi wannan dubu biyar ɗari ga ya samu mashin da zai kai shi tun da ba ɗan duniya yake ba a lokacin gamma a ƙauye ne daga nan ya hau mashin ɗin da zai kai shi ƙauye kuma ba zai rasa ƴan abubuwan da za a yi kuma dai ba sai an tauna komai ba idan ya sauka ɗan duniya ka ɗauki dubu biyar ka ba shi har zai je ɗan duniya ko da soke kuɗin sa yi shi da Allah ko kai shi ya ko za ya eh, ko je wajen tasa karanta ta ce ko ban kuɗi na ɓarayin banza a baka kuɗin ka mu ɗan dume za mu kai take ku ɓarayi ne ku bani kaya na wallahi ku bani kuɗi na in ba haka ba ai mutuwan kafko ke to a yi mutuwan kwano ba kafko ba mu malkwaɗe da mu da kai shi kenan wancan ma an masa ka wancan ma an masa ka sun daina zuwa masallacin ku sai zai tafi wani masallatai masallatai suka ɗauki wannan usulobi ma zama mutanen kirki dole taskiri ba muke wata baiwa Allah ta zan ta zauna da bakon ta bakon ma yayi nauyi ce yan uwana wallahi kuna cikin kasuwa ce sallama alaikum ni za ni zan fara ta ki zan fara cikin je zan fara nawa ni mu a tara min ta ga cewa ah, haba aikin duk arzikin taimako ja kuma idan ki za ki je zan fara sai kin nemi taimako duk ƴaƴan nan naki in Allah son da akwai tanki mai mota ma da zai ɗauke ki har zuwa zamfara wance rike mana ita kai ta masauki gobe ko kuma yanzu bari in je in bincika in ban samu ba gobe ki kwana da ita ki ba ta abinci daga abincin ki gobe sai mu zo ta zo sai haɗa ta da wayar ta ce min yanzu ɗan zamfara zamfaran za ku gani eh. malam da ta tashi ta fiji ta kasa sai waje to ai kaga shi kenan sun daina zuwa mana na mai ƴaƴanki akwai mai mota jikokinki akwai mai mota mai amfani wannan motar ke dai ba za ki a zuwa ke za shi a cikin mota ki kwace masa mota a hanya ba za ki za ki gaba gaga ko da wacce kaga idon ta murfi ne za ka ce a ah, ina mijinki har iska ce ke tun da baki da wani amma wannan jato mata tuko sha kin fi karfin bara in dai don zuwa zamfara kin fi karfin bara garin musulunci lokacin ana yayin shara'a mugale wannan mu je tafiya wannan haka nan ba zai yiwu ba saboda mugaye ba za mu aiki alheri ba sai dai daga nan yanzu duk wanda ya dama ta samu gare shi gina gida ya samu wani wani dan bukka bukka haka da zai kyale ko kaman wurin hotonsa kaman wurin menene tsinsa in ba kwa sa a gefe don da dama ana zakkar ɗaki mai gida a samu ɗakin baki wannan ba ba ne da za ka ajiye na dindindin ba ko wani ya ce don Allah ban ɗan ɗakin na dinga kwana shi akwai abun da na gina shi saboda shi eh, gaskiya ba zan iya baka ba ka yi haƙuri inna mazamalu bin niyyati in an baka ka kwana ko ka biya haya akwai lada amma ni ba zan iya baka ba illa zan iya baka ka kwana kwana daya wanda ban san shi ba ma baya kwana kwana daya to kai ma za ka iya kwana daya amma ba za ka dinga zama ki ina son same shi a duk lokacin da na dauko ne alƙawali inda na dauko alƙawali zan ku kawo shi nan gudu saboda haka na gina shi na fata ko da mutum a ciki ko ba mutum a ciki Allah ya bada da ladar wa min azami maratibi zawil hija daga mafi girman martabobin ma'abota ƙwaƙwalwa wa'inda suka fi hankali suka fi wayo da fasaha wa man ahsanu khisalin ulin nuha da min ahsanu khisali ulin nuha daga mafi kyawun halayen ma'abota hankali wa man orifa bi ita amin ami wanda aka fanshi kowa ya san shi da ciyar da abinci wa man orifa bi ita amin ami sharufa duk wanda aka fanshi da ciyar da abinci zai ɗaukaka inda shahidi wal ga'ibi wurin wanda kenan ainihin da wanda ke baya nan wa qasduhu abinda ke nufi da ashahida arradi wal aqib me wanda iya yarda da kai zai yabe ka hatta makiyin kama da ce kai wani mutumin kirki ne sai dai a ce ba dan Allah yake ba fa har da wani dan dakin da ya aje na saukar da baki matsiyaci ƙarya yake ce oho aje ka amma dai kai da na saukar da baki to ai bai da lada girman kai yake neman suna ne ce ai ba kai ce ba da ladan ba kai idan dai ladan ka dai karbe in ku Allah ke ba da lada to ya bashi wa qirar dhaifi liyafa baqo al mar'a na ɗaukaka mutum ba mamaki wannan abincin da kace da iyali duk ne kai wannan ba kwazatsayi wata rana ke da kada ta kake da wani mala'ika ma tunda an taro in an turo shi ba da kama tunda a zamanin da ana turo mala'iku inda ake gane mala'iku manzonin ne ke ta kaza mala'ika ne yanzu ko babu kana iya saukar da wani bako kata kata watsa watsa ya kwana ya kafi sai dai ka dana ganin kusan al'amuran kan kana da hankali da suna saituwa suna gyaruwa suna gyaruwa kowa ya shiga hatsari kai kana jiran hatsarin ya zai shafe ka bai shafe ka ba wani tare kake ga abin da ya same shi wani ma ga abin da ya same kai kuma sai ga wani yana tsallake ka ina tsallake ka kana kyautata bayan Allah ba shi ne ma a khadija take cewa annabi wallahi Allah bai taurasa ka lokacin da mala'ika ya same shi magoza shi ya ba shi ayoyi guda ta waje da ce na ji tsoron halakka ma kusa ne ya dinga yi ne ya makure ne sai kai wallahi Allah bai tsoron ka kana saukar da baki eh kana saukar da baki ba dangin iya ba na baba ka kawo shi gida ya kwana a ce Allah ya kyale ka ka tsoronsa wani mugu ya samu iko a kanka yi ba zai yi ba amma mu je mu tambaya to kaga yanzu muna ta neman kariya daga masifu muna ta fama da masifu muna ta fama da kaza muna ta amma ba ma aikin da Allah zai ya mana tunda a irin wannan abin da zaka ga shi fakke fakke shi shirme sai dai dole fa za ka yi shi da ka'ida in kuma haka ba, kana ya kaje mutuwa da ake girka shi a wallahi ko ka ta lami lafiya ko da kuma yan fada to yanzu baka da lada in ladan ka ne ka rige kwana ɗaya na ce ma ya yi tsawo kwana uku yana cika za ka fita babu sani babu sabo tun da kwana uku awa nawa hmm? saba'in da biyu kana neman wuri baka sabu inda za ka je ba kana iya sa mutum gida ma a gida ka sa mutum a gida a haya sai da yan sanda za a rabu amma matsayin ka ce ta fi ma kakka biya ni kuɗin hayoyi na a'a zan biya ka jin na ya fi ma ka fitar min dai daga gidan kawai ku fitar min da gidan kuɗin ka fada ce ce a'a yi ban kuɗin dai zai fita kawai kyauta ana ka ba mutum kyauta ka buga sai kawai gari ya kwace abu ka ba shi gona kyauta ta zama tashi ai ba mamaki ka ba mutum gida mai yadda shi nashi mashkiloli da ake mutuwanka ne wahala ne kana nan ma yana ja yaya ka mutu ba ku ganin zaman da nake da baban ku da ba ni takardu na da ba sayar min yayi ko na riga ya bani shi wannan ne sai da ne mishi don ƙarya yau duniya ba kanta ko ba za ka dina aikin alheri ba ha kakka bari a haka ka samu ka ga gona noma in ga tafiya sai ta rage to tashi min shekara kaza na baka bar min wurin don kar ka maida ta saka in mutumin kirki ne zai ce to ba komai abin da ka bani Allah saka da alheri in rada ce to zo dai ka da tsayi dama gwada ka wa qirar baishi yarfa'ul mar'a liyafawa baqo ko da nasabarsa menene siririya ce nasabarsa rarrauna ce amma Allah ya ba shi abu yana ciyar da baki yanzu ya zama babban mutum Allah na tsaga shi ila muntaha bughyatihi zuwa kololon abun da ake nema duniya ce za ta wa gari tana tsaga shi wani hayati mahabbatihi za a kai kololuwan son shi kuma ba wani abu ne ba ce da baki ta ga wannan shi ne afin ila jarika ko takun mu'minan da wannan babin zai shiga juna ila da bambanci da ziri aka dauka daga wancan tun da afin ilan nasi ko ko lidan su to kalman dai a hafin shabila ce liyafa na ciki yabotaka na ciki menene na ciki dukkan bakar da ya ce ta ce wannan wani balli ne daga cikin wancan Ta kun mu'mina wa sharrifuhu bi raf'i dhikri Allah zai ɗaukaka shi da darajanta shi ta hanyar ɗaga sunansa yau mutane na neman suna zai ga mutum ya yan jarida ya yi da su don yi suna ga aikin da za ka yi sunan kila ba sai ka rage tun da kai da kai don Allah ya baka fa asali in kai ji ana maka ya gaga ta a dan Allah ku bari in kun iza muku Allah ya wa kama lizzukuri da cikakken lada hmm? eh a wannan rage hanya akwai matsala a ciki rage hanya a yanzu wani ma yana da kebu mutum nan aka ɗauka kai sai dai ka ga bindiga a nan ɗinka ka ji ɗan sanyi sanyin ƙarfe ka ce a dai ustaru sai yi ɗauka kawai ɗaya ka ta barci. ka yi haƙwarsa hmm, mai muhimman. Iya halalai ka tukuna shi kenan ka sauka da mashin ɗin ka koma gefe idan kai motsi har bai ka yi maza. mashin ɗin na yi buga kawai na usa mashin nawa aka yi ka ɗauko mutum a mota ka gan shi a cikin mota ashe ashe ɗaya shiga gaba ɗaya shiga baya yanzu ina su karɓe motan mata ma suna karɓe motan mace inda kake ganin ta Allah gwaigwai ke ta yi menene ina jardakakkiya ce tana shiga lokaci guda ta zama zakanya sau da an mutum a kan hanya inda a tasha ne a gida ta ya taimaka ka abin da za ka taimake shi amma ɗaukan mutum a hanya yau akwai mashkila yarfawar maro wa idraka nasabuhu إلى منتهى بغيته ونهاية محبته ويشرفه برفع الذكر وكمال الذكر حدثنا محمد بن زنجويه القشيري قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا الدراوردي عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المصيب يقول كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أول man adafa daifa shine farkon wanda ya fara liyafan baki kamar yadda shi ne farkon wanda aka umarta ka da gyara masallatai fahir baitiya للطائفين والعاكفين والرقع السجود annabi ibrahim to sannan shine farkon saukar da baki ga mutum na sangare ya tare shi ba shi wurin kwana kuma sannan ya ba shi abinci kaga a wurin wannan saukar da baki saukar da baki ya je saukar da mala'iki tun da bakin da sun zo bakon ya zo a kaga ba a wannan kafin ka dubi masu taimakon annabi loto ai baki ne kawai sai ga samari ba ba muna son wurin kwana ba ki ta kai na goge to ku shiga gida ku shiga lungo ku shiga lungo sai ga jama'a haya haya haya wayannan yaran ba daga ina take yan uwanka ne ko menene menene to ai bai kamata ka saukar da su gidan mai gari ka wata ga gaya shi ko mai gari san yake ai ba ka ba ai ba akai dabiji sai zo ina kuka idan sai wa yara wallahi ina zaune ina kuka ina ce lau an ali kuwa aw awi ila rukunin sharidi la jadaltukum wa qataltukum yara suka yarda suka ce ba ba mu da kake gani ba mutane ne ba mala'iku misali a ce wannan yin zaki ganin jibirilu ke nan wannan mai kare wanta ya sarafilu ne wannan azra'ilu ne mala'ikan mutuwa wannan kaza ne wannan kaza ne duniya muna iya murmushe ta yanzu abun yadda suke maka ne muka ba mu gani mun kuma tabbatarwa idan mutu yi kokari ka fita kafin lokaci kaza ikaza ikaza ikaza to kaga wannan saukar da baki ana cikin wannan mummunan hali sai eh, ga shi Allah ba ya saukar da baki da ma karshen ta halaka kasan za su yi حدثنا الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب قال حدثنا الأصمائي قال أخبرني نافع بن أبي نعيم قال قال رجل ممن قد أدرك الجاهلية wani mutum ya ba da labari yana daga cikin waɗanda suka samu jahiliya da musulunci kenan ari ya ce ƙadimtul madina na zo garin madina madinatun rasulullah fa'iza munadin yunadi ina ga wannan ya zo ne a jahiliya sai ga mai kira na kira man tsara da shahama kuna ya tsallake wallahama fali a dara dolai mai neman kitse shaham irin wannan kakilin nan da nama gidan dolai yanzu ko da mutu ya tsaya cikin masallacin nan akan titi ke salamu alaikum jama'ar masallaci dun mai neman nama da romo ya zo gidan wani sai dai ake zuwa kila kome ya na ne ko ya shirya masu kama mutane ne shi ne kawai zai sa zuba mai zuwa ya kayi amma duk da kawai ta bi shi a baya domin kada banza ta wuce shi a zamanin mugayen nan a irin maro watan nan wani mutum ce kunu kuce nama da romo kayi akwai abin dubawa to amma gaske ne, kyasan kudin abinda zai kwasar da mu na nama da romo hmm? da lasan yana na sai ce nawa ne yana lungu ina mai kare jalabi ba ne hmm? yau bai ku yau ta ƙarshen ta ke zai kitan ta to naman dubu kama ne balle ya ce a tafi kai to amma a jahiliya zai san daga wani na tsakiya mai son nama da irin kitsan nan da yake akan ciki mai kama da raga din nan shine shaham bazan baza ya gangara gidan ga gashi can ana tarabawa wa huwa jaddu sa'ad ibn ubada ibn Dulaym sayyid al-khazraj Tumma darabar zamanu sannan aka samu lokaci rayuwa ta kai rayuwa duniya ta kai duniya min dardihi tun madina sai ga a garin madina fa idza munadi yunadi man arada shahama wallahana ati dara obada ubada binu man binu tulay me son kitse da nama je gidan ubada kaga kenan nan ta ya gaji uwan shi dama kyan Ken ake cewa ta ɗaya gaji uwan shi sai dai al'umar bil aksi al'ana idan aka samu attajiri mai kyautata wa mutane to za ka da ‘ya'yansa na jin haushin uban haushin masu zauri babansa in yi kallon su ce katibar za kattin banza za ku bar nan gidan ana zuwa ko da karshen ta ma ya gangaro ce zai ga sunna ba sunna ke ba ya samu ya kora ba kawai idan iya tabbaci an cika da a zauna ko zama ba ke ce to sunna muke yan bidiya ku bar min na kai da jin maganganu ba sunna ke bi ba rowa ce kawai ya kamata ne in za a yi abu a yi shi da gaskiya amma ba ka yi shi don ka biya wa kanka bukata ba yanzu akwai wanda zai bi sunan karfi da yake saboda ruwa, kaga wannan bin sunan shi ba da inda ba amma da bindi ya ci mutuncin wasu mutane saboda ainihin da da'awar sunna kuma ba da ake nufi ba ثم ضرب zamanu sannan lokaci ya fashe juyewa aka samu juyin zamani min zarbihi fakadin madina na nawa na uku fa'iza munadin yunadi man arada shahama wallahama falyati dara sa'ad sa'ad bula ubbada ya ga wani a cikin musulunci ne ko rama biyu babu jika kenan ka duba yadda abin musalsal ka ga tsaya ka kalli mai babanku ike yi a kai ma ka dora a kai a yanzu abokai ake kallo Abin da abokinka ya faɗi maka shi nan yara ƙanana ne a ji za su shirya mai kaza mai kaza shi ko da baba ya ɗora su akan wani abu ya ɗora su a banza ya ɗora su a wofi zo kai kaza zo kai kaza daga nan sai kai kaza ko yana jato to ina zuwa ya samu abokan fa kawai shi nan sai canza sai izo ma abin aje in baka kamar dangali ba sai ka bi shi tukuna ka gano to ai na san ka fashi akan ka ba sai ko ka koma ta da ka ce mara da ka ba ka ce wani na manta yaro ne zai ce min ba ce min ba kai za ka kiyaye magana su ba su za su kiyaye magana ka ba tsakaninka da 'ya'ya bai da lafiya in ya warke shi kenan sai dan ka rike abincinka to wannan ma fa dole dawo ma ba zuciya bai san ka ba sai ran da ya kwanta rashin lafiya bai san ka ba sai ran da bukata ta taso an yi kuma ka za a yi haka za a tafi to wannan tafiya za ka ga za ta yi karko tsane ne da wayo ba shi ne dolo kai a dai shafa a hankali sannan kuma kana nema kai albarka kamata dina sudan yadda kai ina kai ma sai an maka wakila ma nunkin abin da kai قال أبو حاتم رحمه الله تعالى كل من صاد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسعودة وانقاد إليه قومه وارهل إليه الجريب والقاطي lam yakun kamalu su'udati illa bi itiabi ta'ami wa ikrami sayfi sai Muda ta juye mana zunubi Ni dai na ga ne kusan babba in ma da wasu abubuwa to akwai zunubi yau mutum zai zo ba ku san shi ba ba ku san aina ballo ba yake muku jikan ku ne ni kullun tare da ko nake ga hotuna na ma don kusan na kusa da ku aliyu jakuna su ɗabi hotuna su kai gidansu shi nan kawai don mutum ya zan can kubba kusa ko yanzu ya kawo abinci rana ɗaya inda yana ce da ita amu fa amu oban shi na ce da abinci shi ma yana ce da abinci ƴaƴansa ma sun gado ce da abinci ya ce wa to wannan ka dace ka zama shugaban mu. ko wannan formulan ka ka ɗauka da ya kuɗi ma ya kwace kayan kolinsa daga ku ya koma angon attajirai to yi ji attajirai su zabe shi a san mana ko sai koma gida a tashi inda ya koma nan ne mutanen kirki na ake da sojoji na ake da yan sanda ya koma wajen su matsa shi sai kun san dan ku na ga gidan babana ta a sha ma ba ka fiti. ba san samun gawa sai yanzu yanzu za mu san bukatan ka ko an nan nan an ce ba a yi masa kari ban je can ba kuma ba na rin siyasan har an san mai aka yi amma dai labari tabbatacce ya zo mana dama yan kace kaza ce to me kai mana ka zo ka lisafta abun da ake amfani da kai a nan. menene kake amfani da shi da me da me da me da me ko haka kawai don ka cika wani aljihunsa da kudi shi kenan duk sauran ya fi da haka cika aljihun ma ba kuɗin kudin me yake da suna kuɗin kuɗin odoji ne ba odoji na ruwa alami a samu canji naira ashirin ashirin a bashi dani dani su ma tsofaffi daga banki ya kage ni naira ashirin ashirin na dubu ɗari ai sai gana masu go daga na an ba shi kuɗi alhali bola aka baka wannan ɗin nan da a dala zai shi guda uku ba ga kudin da zaka kudin da ka sauke amma ga shi cike da gana masu an ba ka kuɗi shi ke zan kai ta wannan ai mutumin nan bawan Allah ne yana kyauta bai gairi hisab wannan ko usmanu dan afanu sai haka ba mun same su da yawa ba an cika ma gane mazgo da da tsofaffin naira ashirin ashirin mutum ya haukace ya je zan mai mashin ishe so ebi eh, naka ka bani nawa ka haɗa min da mashin ɗin sahaba jama'a duk wanda ya shugabanci ko yake neman yi shugabanci fil jahiliyyati wal islami bai yi zama shugaba ba hatta urfa bis sa'udati sai da aka fanki da jagoranci wan da ilaihi qaumuhu mutanensa ƙabilarsa suka yi masa da'a warhala ilaihi alqarib wal qasi na kusa ya tafi wurinsa na nesa ya gangaro wurinsa lam yakun kamalu su'udatihi shugabancinsa bai kai inda kai ba illa bi ihtiyami ta'ami yanzu ko inda zaka lura abincin cikin kamar bundure ka kullum ka ce kullum ka ce kai to ce to dole sai kana ce da shi ne za ka zama shugaba za a san kana da amfani ba kuma abinci ordinary haka abinci ba abinci bi ma'anar kalima an san amfanin ka sun kafi a ah, wannan ran da ka mai gino ka zama kaza za ka yi amfani ba a san ka da addini ba sai dai zuwa sallar juma'a sallar juma'a kai kai ne addini ne zuwa sallar juma'a na masallacin fa kansu salawatu da kake bayan nan kafin nan wanda masallaci da wanda masallaci ka gida ka makarantun qur'ani wacce da wacce ka gina a ina da ina ka gina ta a wanda lungo a wanda lungo ka gina ta su waye da su waye kake daukar nan su je suna karantar da jama'a su wane ne ka aka kawai za ka samu tunin kiri ka samu dogon rigar ka samu hirami har gemu ake bari ke ah, Allah sarki ga wani halar sunna a cikin bango jemusa ya yi fari kaga wannan mai kirki ne go gashi da gemu jakuna duk faɗaɗin extreme ce jakuna ko eh, duk shi a yi wancan ko cikin su igafa cikin su amalu tsoro ce shanu musamman igafa igafa na yi ce shanu ne duk tarihin duniya ba taɓa samun balibi dabba irin shanu ba sai ga shi ya buge da jaki kuma nan Hmm? eh sun da ɗabbaka sun yi karatun ne karatun ne kila da Allah ya safar ka gidan mutunci to ana ajiye abinci to ana ana saba wa mai nan gidan ana saba masa yan wani yan anguwan wata rana yi ta kai jama'a ko wasu ta kaza ku bar wanda abu kana ga ana saba masa ba a saba masa samun mutum na sai zama shugaba rana ɗaya ke sai zama shugaba ni ne aka na ki ne ne ke ban za a sai zai kaje ka wancan wanda yana zakan wai kira min faifi da karama ainihin baki wal aram lam takun ta'uddul juda illa bai larabawa ba su kasance suna kirga kyauta ba a ce wani karibi ne wani mai kyauta ne sai yana saukar da baki wa ita da ke da abinci wala ta ta'uddu Sakiya ba ta irga bai sakin hannu mai kyauta mallam lam yakun fihi dalika da wanda bai da irin wannan hatta inna adam kai ta kai za ka samu rubba ma tsara fi talabin filmi na wani laini yakan fita neman baki mil ko mil biyu mun ba ma sanar da ce jibirin idan ka je abuja ga su an ka samu baki ka taho da su za a baka kudin motar ka har gila kai mara ce a zan kawo mana kyauta in dai daga can na da ko maka su kyauta zai je ke da Allah ko baki ne to wucewa za ku yi ta ba za mu wuce ba hanyar nan ba ta da kyau za mu kwana a kaduna gobe mu wuce mai duguri ke to mu je gida na ko kwana in Allah kai mu da safe ku tafi wannan abun da ake kallon shi kamar aikin banza sai kaga Allah na saukarwa mutum taimako ta inda baya zato ta inda baya zato sai kaga Allah na katsewa mutum musibo ta inda bai bai da wayan kawar da masifar hmm. Hmm? Eh. oh ai ɗabi'a ce idan misali yanzu a ce maka in kana fitowa da abincin ka yau karto ai zahiri ne duk masu cin abinci da kai suna nan a nan suna zaune kana zuwa gida za ka ga wancan ya faɗo ta nan masallacin nan ba sa taki sai wajen tara har goma suke kaiwa tafa sun yi sauri duniya nan tara su yi sallah ko daga ina yake zai kinta to wannan wurin kana gangara mu gida da akwalan mota kaza ga wancan da tsaye na a ah, kada ni ma na son je masallaci ba ban je ba wani ma kuma da zai ci abincin ɗin kana fito da shi daga nan zai ce akwai wuri ka ce akwai wuri au. shi dai wannan bai ɓata mota ka riga ka san shi in dai ka saba za ka fito da shi farfajiyar kwashi abincin nan malam za su zo na kirki ka ga daga nan ma da za ka ce musu so mu tafi masallaci ka fifita wanda kuka zo masallaci tare ka ba wani fifita ana cin abinci fa ya za a yi mu fanta shi ana gama cin abinci ina abu na wurin shi a da take to a ta ka ta rajin ɗan kwanta na gaji kaga shi ke sai da safe sai da safe ba kama ba su lokacin da su na su yi maka lura ba sannan an tafi kada ka bar abokanka masu hali su yau su dinga yawan wurin a'a har almajira almajira da ke gefe tun da mu a kafar hausa mun sha ma jiri mun san da gaske Allah ga sanan baka san ana cin abinci ne nan ba da wafa ma eh kullun sai an kira waka to mu mu sai mu ba da mu shi kenan ga da wafa to yau ma ya hakuri ta ko ta ci. shi kenan za ka ni talaka yazo in dai yazo ba kyamace shi ba ba kyamace shi ba gobe da kullu za ka gani shi karshe shi zan ga ya zai na raba da shi wani a ne ke da haƙƙin rabawa ta a ah, ni ne ne abinci ne zan raba ladan na zai zai zo mai yadda baka ce ladan duka a lokacin ko nasiha kake da so ka tattura musu ka tattura musu shi kenan karshen ta zaka yi wani zai iya tun yana biyo ka saboda wannan tuwon sai ya waye gari baka na maru kai wani ma zai ce kai ga wannan kullum yana nan ya mayar da mutane munan yaran shekara kaza ni ma ni ma ganawa shikenan an gwata zama ta jira ai ka san mutum ba an ganje ma da wuya attajiri zo gida ka gan shi kadai kafin je ma ga abu nan kuma za ka yi ce ga gidan alarama wani gidan alarama ba ma a gidan sa ke cin abincin ba yau duk gaba ɗaya ban ba bari ba babu dama lokaci alhaji ba wasa da zai kattan sa su yau babu ana zuwa ba ka kamar shi an za a ci abincin nan an yi haka ya yi haka ya ga za a bata masa cewa ni da za ka abin nan zai shirya ta ne nemi a ta kuma irin cin wannan abincin din daɗi gare shi sai ka ga loma biyu loma uku saboda jama'a da zaka kaji ka ƙoshi ba sai ka yi wanda zaka kashe kuɗi abincin da kake ci ne ka fito da shi abincin da kake ci ka fito da shi sai dai kila anan nan in gari in kanka su ce a ƙara min da yawa na da baki haka shi kenan ba a ɓata lokaci ba ana kamacin abinci to shi wannan zai ta kai yanzu an gaji cin abinci muka zo yi ko kwamitin kafa na rumfa kafa na ofis amma nan ba wurin da za ka kawo na zai kafa na ofis da abin da ya hau kafa na rumfa kafa na baki aiki na mun zo cin abinci ne wanda ke cin abinci ana neman sa labarin kaza labarin kaza a ce abinci ana cin abinci kwaya kama kawai sai dai ka tashi gina gida sai ka yi shi irin gidanmu dan daji daji dan kawai kawai haka yar kafan da zaure zaure haka da sauransu shi kenan hankalin ka kwance ba a jirga kama cikin attajirai ka wuta kanka akan ayi me a shiga tsaka ai koka a fitar da kuɗin gaba ɗaya gina gidan nan ko iyakacin kuɗin kenan wannan kuɗin gini da sau gaji na'am eh. eh eh wasu a jahiliya wasu a cikin musulunci eh mun gaje su ma yadda kake magana nan ba na ne kai ka zo ka tarar da ana yin wannan aujajen mu sai dai yanzu duk ya ja baya duk ya tsotse tsotsewa yake ƙara rabuwa yake ƙara rabuwa yake Allah duk ya tsotse yanzu mutum zai zai ci abinci da shi da matan shi da yayan shi ko da ka ga annabi ya ci abinci nadiran ne kan ci abinci da yara ko a gidan nadirin kai ko a gidan ne za ka ci an zo da baki ne bai hana yaro karami ake da shi bai hanawa ɗaya hmm? ba jahiliya ne ba zai fasa mana zai fasa mana ka guda guda ji ayi aka shi ko jale zai zai biya kudin katako ku jale shi kada gobe ki dawowa kada gobe ki dawowa wayan sun fai sun fai fada koma can bayan cikin cikin inda inda yayin ta suke ba jahiliya ce ba musulunci ne a to tabbata wallahi in dai dunafan kudu daga kudu da kano da zuwa na ha Patakom ha cikin maiduguri inda ka je haka za ka je ka da wannan duk gidajen bangaren haka za ka tara za ka tar da hamshakin alhajin gari ana wawa kamar wani aure kama da wawa ina ni ma sai na ce ni ma sai na sai na ce in ya zaitar da an gama cin abinci ya ce amma dai Allah ya kai gobe shi kenan wani ban sha'awa kuma ba zai ware abincinsa ba abincinsa na nan ko ya yi tafiya irin mutum ya yi tafiya ɗin nan mai tafiya kwana uku na zaka ta kula ka ya fito idan tana so ta ga bala'i a cikin kwana uku nan ya zama da ka tafi abinci bai fito ba a kefa maka cewar ba kai abincinka ba a inda ake cin abinci ana ci a watsi wancan ya tafi tilawarsa wancan ya tafi wurin ɗalibansa wannan ya tafi harkokinsa wancan ya tafi harka da abokansa maganan kuɗinsu da ne da sauransu dandanan shafshaf an ci an gama an watsi a ɗan tsakanin sai ka gaba ƙobai da abin da zai har ya samu abin da zai a ɗan tsakanin hatta ina adam rubba ma tsara fi da zai ko kam allila wal milayi ولقد حدثني محمد بن المنذري قال حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني قال حدثنا أبو بكر السني قال حدثنا محمد بن سليمان القرشي قال بين أنا أقير وترانا إلى تفيا في طريق اليمن هنيا اليمن إذا أنا بغلام سيقوني يارو waƙifin alat tariki yana tsaye kan hanya ya sha gayu fi yi qurtani akwai ɗan kunne biyu a kunnensa tunda a lokacin ana kwalliya da ɗan kunne ko mu mun tafi maza sun harfa ɗan kunne yake akwai ƙabila da takan yi kitso sai dai ta ke ɓanta ga ita amma yanzu kitson da ake tuhunta saboda kitso ne na yan kwallo ba na ladamu ne ba kitso ne na 'yan rawa kitso ne na 'yan dirama wannan yi za a so kan shi tun da daga 'yan iska aka koye shi amma asalin bi'a akwai kitson da ake a bi'a har gobe akwai kabil da kan yi kitson sai dai ta yi kaɗan matuƙa saboda an dame shi da surutu kuma za ka iska yanzu da da inda za ka duba masallacin nan kila kai masa kallon zube ban ƙwarya tsakanin da nan da ne sai ka samu mai hujin kunne duk wanda ka gashi da hujin kunne ne yake dawa eh ka dai an sa kunne amma yanzu wurin bai baje ba. to ka kaga kenan ana kwalliya da dan kunne ba a ce dole sai an yi ba ba a ce ka a yi ba wani abu ne mai yi kaga bi ka ba ka yi kanka ba ka yi ba a ce sai ka yi ba sannan ne ya ga wannan yaro akan hanya ya sa dan kwanan sa nake Wafi kulle kulli qur'atin a kowane dan kunne jauhara an sa wani ainihin irin wani dutse ne tsada ya zai'o yana haska wajahu min dau'i tilkal fi. wato shiga ta haɗu wa huwa yumajjidu rabbahu yana tasbihi ga ubangijinsa bi a bayatin fi shi'rin fa ya yaqulu maimakon waƙan soyayya maimakon waƙan dirama ta soyayya ce maimakon waƙan 'yan tauri maimakon waƙan 'yan iskan gari a'a ga waƙan da yake malikun fistana ibi hiftikhari azizul kadari laisa bihi khafa'u malikun mamallame mulkin fistana sama bi hiftikhari da shi nake fariya mamallakin saman nan da shi ake fariya shi ne mamallaki na azizul kadari mai babban iko laisa bihi khafa'u laisa khafa'u bi ba koye bane ba a farari ke fi kulli shay alamatuhu wannan bace ke ke fa da nautu ilaihi na zo kusa da shi fa sallamtu alaihi ne masa sallama kaga wannan musulunci ne fa kala ma ana biradin alaika salamaka hatta tu'addiya min haqqi alladhi yajibu li alayka Ai zamu ya ce assalamu alaikum cikin fara'a yace ba zan mai da maka da sallama ka ba ba zan ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ba hatta tu'addiya min haqqi sai ka bada haƙƙina alladhi yujibu li alayka wanda i wajaba gare ni akan ka wanda wajibi ne maka shi hasib ban san ka ba ka kawai zaka ce ina da haƙi kana da haƙi ina da haƙi akan kuma ma ba za ka mai da min da sallama ba wacce take sunna ce ba za ka bai da min da ita ba sai na ba da wancan haƙi kuntu wa ma haƙoƙa ya walad ne haƙe ka kala ana gulamun على مذهب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه نياروني إنا مذابر إبراهيم الخليل ni tarika ta tarika Ibrahim al-Khalilu nake ne mutum ne ne yaro ne da kake gani mai ji da kansa ina tarikar Ibrahim al gadda, wa kulla لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حتى da الميل والبلاد في طلب Ba na cin abinci idan da safe wurin karyawa ne ba na cin abinci da daddare wurin isha ne wannan yake nuna maka har yanzu wani fiƙihu kenan abinci sau uku a ce a biyu a ce da safe a ci can da daddare da rana kuwa ana nan ana annabi Sulaiman ko ko zulkarnaini hmm? wa ai gane ne ci ci ci ya fama ni yau Ka har kana zai da wasu zan ci abinci hmm? ku duba don Allah ce kai ko kunya ba ka ji a bayyana jama'a ba ka ci abinci ka ci da safe a gaban babanka so ka haƙura sai da daddare sai ina tara in ta yi ta ci abinci ba da ita a fara kuɗi a asibiti ba ciyo ciyo ciyo kai ciyo baya ciyo ina daga keken nan ni ɗariƙa ta ɗariƙa annabi ibrahimu ce saboda ba na cin abinci sai na yi tafiyar mil idan na samu shi kenan in ban samu ba mi laini shi talabar da na neman bako da za mu karya da shi ko mu ci abincin isha da shi hu ila zalika na ce wata to shi kenan na amsa maka zan cika maka zan zama bakon ka yau fakala farahaba bi yemin maraba yemin maraba yemin lalai da marahaba wasirtu ma'ahu na tafi tare da shi hatta karibna min khaymati sha'ari muka je da wata tantin ainihin tamfal na gashi da kai da gani dan je dan masu kuɗi ne dan masu kuɗi ne tunda tantin fa babban tantin ne na gashi ne falamma qarrna min al-khaymati lokacin da muka yi kusa da tantin faha ya kira ya ukhta kafin dan wa nabi ibrahim ne dan dariga nabi ibrahim ne me ne zai da ukhta ta shi <laughs> ga dariga kafa. da aka ce sarkin misir ya same shi ya kuke da wannan ke yarwa ta shi go su saboda ka na ke masa soke na wace ke yar uwa ta ce har nan zai ɗauka dangi muka hada da ke ni ko na nufin addinin mu da yar uwa ta ce addini sau da kana shi ma da zuwa kawai nuna makashi shi ibrahimu ɗin da ya hausa fa'ajabato min alkhaimati jariyatun wata yarinya ta amsa masa ya labbaika ba wai in ka kira ta ba sai ta yi yanga ta yi yanga ta yi yanga ta yi yanga sannan da zai menene ke faruwa wai duk wannan gayu ne kin kaho ne ke bi ka? ko kuma ya yi kira ashirin ba ta ba wanke wanke wanke, ya matsa shi ga dan wanke. wance ina ruwan da shi ba ta san ma mai gida baya na ba ta kafa kunna ya dawo a daji ne amma yana zaune ya ka ce ya ka? duk inda ke yaji kala qumi ila na hada ki tashi hidima wa bakonmu wannan yanzu na za ta sashi ta haɗa masa abin shi irin wanda ake so qala fa jariya jariya yarinya sai take taimaka. masa isbir hatta abada abin shukril maula alladhi sabbaba lana haza bai na gida yi haƙuri ka ɗan tsaya yi haƙuri har in fara godewa mai gidanmu na ƙoli Allah wanda ya haifar mana da samun wannan bako waye ba waye ba hmm? saboda haka nan ainihin in gode wa Allah ta kuna sai a duba to menene ya za a yi kala faƙamat wa sallata raka'atayn sai ta tsaye sai sallah a biyu tukuna shukran lillah ka san ko yar uwarsa ce ko yar uwarsa ce a addini yar uwarsa ce a aqida yar uwarsa ce a mazhaba ta Ibrahimu don tana nuna murnar maimakon ta dinga cije-cije yanzu mutum sai bayan ya kwanta bacci sannan kuma ce kaza to amma da ya kasan yanzu abinci ya kare kala fa'ada kala nil khaima ta fita wurin girke-girke ya shigar da ni kantin wa ajala sani ya zaunar da ni ciwa shi gulamu ke sa a al-gulamu as-safarata yaron na ya ɗauki wuka kamar yadda annabi ibrahim ko faraga ila ali ko a bi ijilin sami wa a akhadha anaqa ya kama irin akuyan nan ta gida lahu an li yadhaha فلما جلست في الخيمة ناتكين تنتي نظرت إلى الجارية أحسن الناس وجهها na kalli yarinyar nan na ga tana daga cikin yaran da suka fi yara kyau a duniya kyakkyawa ce ta ganin kenan sai a ce mata ake na girki ba za ta ina baiwa ba ina ma'aikaciya yadda yake neman lada haka ita ma take neman lada ya je ya yi wahala ya kawo ita kuma ta yi wahala ta dafa duk a haɗuwa ladan ladan dafawa da ladan kawowa saboda haka nan ga ta kyakkyawa ba ta ce ita sai an mata aiki ba ba ta dafa abin da za ta ce ba tana dafa har na bakon hanyi yanzu ko kai in ba ka mai da ka dinga kawo yau ka zo da bako jibi ka kawo bako gata kan ya so za ka je ka wa abokai ka tawar da su in ta yanzu ta bai wace ka dauko mai aiki za su ma aiki iyayen sa su dawon gida kullum zai je zo da baki kullum haka nake wani ban gama wannan abinci ba na sa wancan ba gama wannan ba na sa wannan gashi nan duk yarinya ta rame ta lalace ta rama menene kace ta za ka yi eh, wannan a ina kila sai ka ja min zagi ga wanda ya koya masa can a bulmulo a wurga min abin da za a wurga min sau da kanan ƙarshen ma dai auren ku kashewa ko ka fake lami lafiya ko a damfara ka kotu to amma ga ta kyakkyawa kuma amma kuma har tana su jada saboda bako kai abin da ne ko ban sani ba wai kuna ji kuwa kuna kuma kuna auna shi da rayuwar mu idan ka ji ga abin da aka sai ka ɗauko shi ka haɗa da rayuwar mu yau ka gani kamar sama da kafa fakuntu usariqu hadnazara sai nake sa san kalle ta saboda kyakkyawa ce na na na haka put ya alamu Allah ko kai da ayuni fa ina li ba'd lahazati sai ta fahimci na kallanta kafin zaka kalli mutum ka dauke idonka inda zaka kalle shi shi ma ya kallo ka sai kai karafiya ka canza can in an jima inda za ka koma kansa shi ma ya dawo kanka sai ku sake karafiya ta gano haka فقالت لي تتمين ما ما هذا أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يسرب أرويتو من لا باري دقم يسرب تعني النبي أن زنا العينين نظرة قالبا انك كواتي كافة متفاتي كافة to amma wannan ga kyau ga kamewa shin baka ji ba an samu daga mai ya faru ba zinan ido kallo kaga kenan wannan bako wanda irin bako kawo ba su kefa su kewa ya san addini ba amma inni amma kada ka damu ka gani innan ma arattu an uwabbiyaka bi hadhihi ba zargin ka nake so in yi da wannan ba ka kwantar da hankalinka walakin ne arattu an u'addibaka yarinya ta ga gado ce na son tarbiyantar da kai sai ko an ji kunya an faɗi babu nauyi ka ga magan da muke ce za ka iya zama da mace shekara kaza ba ka ganta ba su ya zama jiki a gari amma da ke wannan ba ko ga irin shi likai la ta'uda ila dikila don kan daga sake haka yi ta kawai ne maka kawai falon ma kana waƙatar aure muna nan a haka kada yi su in ta faɗi wa mijinta wannan aikar ƙarshen ta Allah san yadda za a yi to fa ba kwanka gashi gashi lokacin bacci da yi bitto ana walgula mu kharijal khaimati ni da yaro ya ɗauko mana shimfiɗa muka kwana a wajen tanti ita ta kwana tanti wa ba ta jariya fil khaima ita ta kwana tanti قال فكنت أسمع دوي القرآن كنا جي شي جبني سنة يندين جين أمام na الليل tilawa ake tilawa ake tilawa ake tilawa ake ahsana sauti yakunu wa araqqu mata ita ta sa tilawa tilawa falamma an asbata da gari ya waye lil gulab na cewa yaro sautu man kana zaka wai sautin wa muke ta ji ne wannan kala fakala tilka wakti yar wata ce tuhi laila kullahu ila sabahi ita dare gaba ɗaya ta kan raya shi ne har zuwa asubahi fa subhanallah ta gado daga ba daga gidansu kuma ta zo ta tsora ba akan waya take jamun laile ba ba da fili ba ba da wake-wake ba kalla kuntu ya gulamu an ta a haƙƙo bi ha gal amali min uktika ai kan fi cancanta da wannan aiki kai ne ya kamata ka kwana ya za a yi tafi ka an ta rajulun wahiyar ba fata sama ya yi murmushi ya bashi nan sun makala wai haka ya fata sai kai tonka amma alimta annahu muwaffaqun wa makhazulu ai akwai wanda Allah ya datar da shi akwai wanda Allah ya kyale shi in Allah ya kyale kai cire maka taimako ba za ka yi mun lailo in ko Allah ya datar da kai za ka yi haka saboda ka na yi tarkata ya bashi nan kila ba mamaki ya yi wannan ne saboda bakon tunda ba ana barin abu ba zo a hidima wa bako amma sai bashi iya nan tunda in yi magana kare kake zai kuma wala su zakko an fusa a je shi na kasashe ne ita ce mai dacewa ta fi shi a je a haka wa an shaɗa ne muhammadu bin ishaqa bin habib alwaqifi min bari tsawi wa idza ataka dayhu fabda bi haqqihi qabla al-iya li fa inna dhalika atwabu وعظم حقوق الضيف واعلم بأنه عليك بما توليه مسلم وذاهب وإذا أتاك الضيف إذن باق ويزوما فابدأ بحقه كفارة ذاكرة قبل الإيالي كافين إيالي kada ka je ka ce sai an gama da iyali tukuna sannan sannan za a koma wa bako a baƙo ake fara zayyafawa karramawa fa inna zalika aswabu wannan shine daidai wa azzimu huquqad dayfi ka girmama haƙƙin baƙo wa alam bi annahu alayka bima tulihi musulmin wa zahibun kai da eh, bi annahu eh, bima wanda ake yabawa ne wa zahibu mai tafiya ne bi ma tolihi da abin da kake ba shi din nan ɗaukaka ne sannan ga mu haƙora haka ko eh eh biyan hau alaika ka ne yana abin na sakamakon bi ma tolihi mutunin wayo alaika nan eh malam girman kan ne ma ai jahiliya ce aka amma musulunci babu girma kai zafin nama lada hidima wa miji amma ba a wa miji yan aji hidimanka iya hidimanka iya ladanka zafin naman ka menene ɗinka shi ne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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين